jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu ich nan yammaci kuma na karshe wannan rana ta lahadi da fatan an yi cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sauna tafi da shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na amsoshin akida daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah a zangon shirin namu na wannan yammaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi bakwai ga watan agustan shekara ta 2022 wanda daidai tara ga watan muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuma sun cewa shekaru 62 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan agustan shekara ta 1960 kasar ivory coast ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa in mulkin mallaka kafin haka dai turawan portugal ne suka fara zuwa kasar ivory coast a cikin karni na goma sha shida miladiya sai kuma karshen karni na goma sha tara wato shekara ta 1891 turan faransa suka mame kasar wannan halin da ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar suka fara gwagwarmar neman yancin kansu tare da sauran kasashen renon faransa a yankin wanda ya tabbata a rana irin ta yau a shekara ta 1960 kasar ivory coast da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 332,463 sannan tana makwabtaka da kasashen liberia guinea mali ghana da kuma burkina faso sai kuma tekun atlantika daga kudancin kasar. daga ƙarshe masu haure kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan agustan shekara ta 1982 aka rataba hannu a wata yarjejeniya tsakanin ƙasashen amurka da labanan da kuma kungiyar plo ƙarƙashin jagorancin marigayi malam yasir a akan cewa plo ta fitar da dakarunta daga labanan wanda hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da jiragen yakin isra'ila suke lugudan wuta akan birnin beirut da sunan yaki da mayakan plo da a kwashe kwanaki 80 a jere ana gwabza yaƙi tsakanin sojojin labanan tare da mayakan plo da kuma isra'ila ɗaya ɓangaren da ƙarshe dai malam yasar arfad ya amince aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya wadda ta ƙunshi fitar da mayakan plo guda dubu goma sha biyu daga labanan zuwa ƙasashe takwas na larabawa amma duk da haka isra'ila ta ci gaba da kame yankunan ƙasar labanan wanda hakan ya sa al'ummar ƙasar labanan suka ɗauki makamai da kuma kafa kungiyar soji na sa kai domin yaki da isra'ila da cikin shekara ta 2000 isra'ila ta fice daga labanan babu shiri bayan da ta sha wuta a hannun dakarun sa kai na kungiyar hezbollah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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun su. Adadin Falasɗinawan da suka yi shahada yankin zirin Gaza sakamakon hare Isra'ila ya karu zuwa 34. Saudiya ta yi Allah wadai da harin Yahudawan Isra'ila a masallacin Kudus mai alfarma. Najeriya ta yi barazanar ficewa daga ƙungiyar ECOWAS. to yanzu kuma ga labaran da ke diki a inda ma'aikatar lafiya a yankin ziran gaza ta sanda cewa tun bayan fara sabon farmakin da dakarun yahudawan sahiyuniya suke a yankin mutane 34 ne suke shahada wanda takwas daga su kananan yara ne yadda kuma wasu kimanin 215 suka jikata kamfanin dalanci labaran inu ya bayar da rahoton cewa an samu karuwar adadin mutanen da suke shahada din sakamakon farmakin yahudawan isra'ila a yankin zirin gaza harin baya-bayan nan da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila take kaiwa a arewa maso kudancin zirin gaza ya lashe rayukan yara da kuma mata gami da tsoffi sannan kuma da wasu daga cikin kwamandojin kungiyoyin gwagwarmaya a cikin wata sanarwa ta fitar a yau lahadi kungiyar jihadar islami ta tabbatar da cewa an kashe khalid mansur kwamandanta a kudancin yankin zirin gaza a wani samame da sojojin yahudawa su kai a ranar asabar mansur dai shine babban jigo na biyu wanda aka kashe tun bayan da isra'ila ta fara kai hare-hare ta sama yankin zirin gaza tun daga ranar juma'ar da ta gabata bayan kashe taisiyar aljabari wanda babban kwamanda ne na kungiyar jihadul islami kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa shirin da al'ummomin kasa da kasa da masu fafatakar kare haƙƙin bel'adama suke yi akan laifukan yahudawan sahiyuniya yankin zirin gaza babban abin da kai ci ne kakakin ma'aikata harkokin wajen kasar ta iran nasir kan'ani ya rubuta a shafin sanar twitter game da laifukan yaƙi da gwamnatin isra'il take aikatawa yana cewa wannan babban misali ne na manufofin wariya na yahudan sahiyoniya a har-haren bayan nan da suke kaiwa a gaza ya ce shirin da al'ummomin duniya suke yi da kuma masu fafatakar kare haƙƙin bil'adama kan laifukan yahudawan sahiyoniya abin da ke ci ne kuma hakan shine ke ƙara ƙarfafa gwiwar yahudawan wajen ci gaba da yin kisan kiyashi a kan al'ummar yankin zirin gaza a nata bangaren gwamnatin kasar saudiya a yau ta fitar da wata sanarwa wadda take allah wadai da hare-haren yahudawan isra'ila a kan masallacin kudus inda ta kira a kasashen duniya da su kawo ƙarshen ta'addancin isra'ila da take yi a kan falasɗinawa a cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta fitar ta bayyana yin Allah dai da harin da wasu Yahudawan Isra'ila suka yi a cikin harabar masallacin ƙudus a yau wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma yake a matsayin tozarta wurare masu alfarma musamman ma dai masallacin kudus ma'aikatar harkokin wajen ƙasar saudiya ta jaddada cewa ci gaba da cin zarafi da kuma kai hare-hare akan wurare masu tsarki yana dagula al'amura tare da jefa al'ummomin yankin cikin mawuyacin hali ma'aikatar harkokin wajen saudiya ta jaddada kiranta ga kasashen duniya da sauke na wanda ya rataya akan sojan kawo ƙarshen ta'addancin isra'ila da kuma ba da kariya ga al'ummar palestino da kuma ci gaba da yin dukkanin kokari domin kawo ƙarshen wannan rikici ta jama'a masu da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran 'yan majalisa masu wakiltar tarayyar najeriya a kungiyar ecowas sun yi barazanar ficewa da kungiyar saboda saba wasu ka'idoji na daukar aiki wanda hakan bai yi wa najeriya daɗi ba wasu 'yan majalisar dokokin kungiyar waɗanda suke wakiltar najeriya ne dai suka yi wannan bayani ga manema labarai inda suka bayyana cewa a zaman majalisar na shekara ta 2022 wanda aka yi a birnin abuja a ranar uku ga watan yuli suka jagoranci yanke hukuncin zartar da hukuncin dakatar da shirin ɗaukar ma'aikata a kungiyar sun kuma kara da cewa shawarar ta biyo bayan rahotanni waɗanda aka samu ne na rashin bin ka'ida da rashin adalci wanda ke tattare da shirin ɗaukan ma'aikatan a yau lahadi ne kasar china za ta kammala atisayen soji mafi girma a tarihin yankin taiwan bayan ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai a tsibirin a yau lahadi ne dai ake kawo ƙarshen atisayen da sojin china suke yi wanda ya jawo hankulan kasashen duniya duk da dai china ta san da cewa ta fara wani sabon atisayen a cikin tekun yellow sea wanda ke tsakaninta da zirin korea har zuwa ranar goma sha biyar ga wannan wata na agusta ma'aikatar tsaron taiwan dai ta ce kasar china ta aike da jiragen sama da jiragen ruwa da kuma jirage marasa matuka a mashigar tekun taiwan rundunar sojan kasar china da wadda take gabashin kasar ta fitar da wani hoto wanda ta ce ta dauka na wani jirgin ruwa na yaƙi wanda ke sintiri a tekun a kusa da taiwan da kuma gabar tekun tsibirin a baya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye wanda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudawar haka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura waɗanda suke wakana a nahiyar afirka ko kuma su batutuwa waɗanda suke da alaƙa da nahiyar wanda a yau shirin zai dubi ne dangane da kisan da aka yi wa jagoran ƙungiyar alka'ida da kuma irin tasiri da hakan zai iya yi ga ƙungiyar musamman ma aikace-aikacen da ƙungiyar take gudanarwa a cikin nahiyar afirka wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa ta fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. a ƙarshen makon da ya gabata ne dai amurka ta bayyana kwatsam cewa ta halaka shugaban kungiyar alkaida aman zawahiri wanda hakan ya sa ake daga ayar alamar tambaya akan makomar kungiyar shin ko hakan zai tasiri a aikace-aikacenta a yanzu da kuma a nan gaba da farko dai zai yi kyau ne me waiwaye waiwaye akan ita wannan kungiya ta alka'ida wadda kalma ce ta larabci da ke nufin sansani kungiya ce dai ta 'yan ta'adda wadda aka haramta wadda kuma burinta shine kai hari a kan duk wasu maradu na kasashen yammacin duniya a ko'ina suke tare da kuma neman ganin bayan duk wasu gwamnatoci waɗanda suke da alaƙa da kasashen yammacin turai ko kuma take ganin cewa ba sa bin tafarki irin na aƙida daidai da fassara ta akan musulunci wanda ƙungiyar take yi walau a afirka ne ko kuma a asiya an dai kirkiri ƙungiyar alka'ida ne a ƙarshen shekarun 1980 a yankin kan iyakar afghanistan da kuma pakistan daga cikin ragowar sojojin sa kai na larabawa waɗanda suka je can domin yaƙar tsohuwar tare soviet a lokacin da ta mame afghanistan a gwamnan shekaru da suka gabata alka'ida dai ta yi ƙaurin suna a ko'ina a duniya inda ta kai ana mata kallon babbar barazana ko kuma abokiyar gaba ta farko a kasashen yammacin duniya wannan kuwa ya kasance ne saboda irin damar da ta samu na kai hare-hare na gaba gaɗe da kuma ƙunar baƙin wake a kan maradun kasashen yammacin duniya wanda hakan ya sa ta rika samun mabiya masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suke burin kai irin waɗannan hare-hare ko da kuwa a bakin ransu ne inda suke ganin sun yi shahada a shekara ta 1988 ta kai jerin hare-hare na bama-bamai kusan lokaci daya a kan ofishin jakadancin amurka wanda ke kenya da kuma wanda ke kasar tanzania inda ta kashe mutane da dama yawancinsu fararen hula ne kuma 'yan afirka a shekara ta 2000 ta kai hari da wani dan karamin jirgin ruwa wanda ta shakare shi da bama-bamai inda ta kara shi a jikin katafarin jirgin ruwa na yaƙi na amurka wato uss call a tashar jiragen ruwa ta adin da ke kasar yaman inda ta kashe mutane akalla goma sha bakwai tare da lalata jirgin na biliyon daloli a ranar goma sha ɗaya ga watan satumba shekarar ta dubu biyu da ɗaya ƙungiyar alka'ida ta kai hari wanda ya girgiza amurka tare da tayar da hankalin duniya ƙungiyar ta yi fashin jiragen sama guda hudu a sararin samaniyar amurka inda ta karkatar da biyu daga cikinsu suka kai karo akan tagwayen ginne guda biyu na cibiyar kasuwanci da suke birnin new york harin da ya rushe waɗannan tagwayen gine-gine tare da haddasa gobara a wurin 'yan ƙungiyar sun kuma yi nasarar karkata akalar wani jirgin zuwa kan ginin headquarter tsaro ta amurka wato pentagon da ke birnin washington yayin da fasinjoji na ɗaya jirgin suka ci karfin 'yan ƙungiyar waɗanda suka yi fashin jirgin na hudu abin da ya kai ga faɗuwar jirgin a wani fili inda dukkanin mutanen da suke cikinsa suka rasa rayukansu a dukkanin waɗannan hare-hare na rana ɗaya kusan mutane dubu uku da suka rasa rayukansu an yi wa wannan rana da alka'ida ta kai waɗannan hare-hare lakabi da ranar goma sha ɗaya ga watan satumba ko kuma 9-11 wannan hari da ya kasance mafi muni wanda aka taɓa kai wa amurka a cikin ƙasar ta kuma shine zama hujjar da amurka ta fake da ita wajen abin da take kira yaƙi da ta'addanci bisa hujjar cewa an shirya wannan shiri ne na kai hari daga sansanin alka'ida wanda yake tsaunukan afghanistan da gwamnatin taliban ta ba shugabannin kungiyar alka'ida mafaka hakan ya sa amurka da kawayenta suka ƙudiri aniyar fatattakar 'yan kungiyar amurka ta ɗauki shekara goma kafin ta iya gano inda shugaban kungiyar alka'ida osama bin laden yake ta kuma kashe shi a kasar pakistan a watan mayan shekara ta 2011 bayan kashe osama bin laden nan da nan kungiyar ta nada sabon shugaba wanda dama ya kasance shine mataimakin osama bin laden wato ayman zawahiri kwararren likitan ido ɗan ƙasar masar a tsawon jagorancin sanin shekara goma sha ɗaya aman zawahiri ko kusa bai iya samun fice da kwarjini irin na bin laden ba daga mabiya kungiyar alka'ida bayan wani lokaci sai ya kasance kungiyar ta rika rasa mabiyanta inda matasanta suke sau sheka zuwa wata sabuwar kungiya wadda ta fito daga cikin kungiyar wannan sabuwar kungiya mai tsatsauran ra'ayi ta fito daga alka'ida wadda kuma ta kira kanta islamic state ko kuma isis wato dolar musulunci a iraki da syria kasancewa a zawahiri a wani gida wanda ke kusa da fadar gwamnatin afghanistan karkashin taliban inda amurka ta gano har ta halaka shi hakan ya nuna cewa dai taliban tana nan daram da alakata da kungiyar alka'ida a wuraren da kungiyar alka'ida ba ta da girma ko tasiri a yau ta yadu inda take da mabiya nan da can a kasashen duniya yawancin waɗannan kasashe kuma ba su da wata tsayar gwamnati ko kuma gwamnatin tana da rauni misalin haka shine somalia kungiyar ashabab wadda take da alaka da kungiyar alka'ida yanzu ita ce kungiya ta masu ikiran jihadi da take da karfi a kasar somalia nahiyar afirka yanzu ta zama wani sabon fage wanda kungiyoyi masu ikiran jihadi kamar su alka'ida da isis musamman ma a wurare irin su yankin sahel da ke arewa maso yammacin afirka suke samun gindin zama sai dai ba wai kawai suna yaƙi ne domin kawar da gwamnatocin da suke yi wa kallon na kafirci ne ba a'a suna ma yaƙar junansu inda abin yakan shafi fararen hula a wasu lokuta wanda kun ba su da wata alaƙa da gwamnatocin ko kuma ƙungiyoyin 'yan ta'addan har yanzu alka'ida dai tana ci gaba da kasancewa ƙungiyar ta'addanci a gabas ta tsakiya osama bin laden ɗan ƙasar saudiya ne shine kuma ya kafa ƙungiyar sannan aiman azawahiri ɗan ƙasar masar ne wanda wannan ya nuna cewa shugabancin kungiyar kusan yana nan karkashin larabawa kuma har yanzu kungiyar tana ci gaba da kasancewa da tasiri a arewa maso yammacin syria inda lokaci zuwa lokaci hare-haren amurka kan kai ga maboyar shugabanninta sakamakon mutuwar aiman alzawahiri watakila a yanzu alka'ida ta yi kokarin sake farfado da ayyukanta karkashin wani sabon shugabancin da kuma sabbin dabaru duk wata hukumar leƙen asiri wadda bata san abin da take yi ba ne kawai za ta iya zartar da hukuncin cewa barazanar kungiyar alka'ida ta kawo ƙarshe saboda mutuwar aman zawahiri domin kuwa ƙungiyoyin ta'addanci irin su alka'ida ƙungiyoyi ne na mutane waɗanda suke da aƙida wadda akan ta suka gina komai nasu kuma sun yi imani da abin da suke yi wanda hakan ne ma ya sanya har suke mutuwa suna sane domin kuwa a imanin su mutuwa ba asara ba ce shahada ce kudakuwa kuwa sun kai hari ne na ƙunar baƙin wake wanda ya kashe fararen hula musulmi a masallaci ko a kasuwa ko a asibiti ko a makarantu matukar da wa'annan musulmin ba suna tafiya ne akan aƙidar da irin waɗannan ƙungiyoyi suke imani da ita ba a mahangarsu wanda kuma sukan yi musu hukunci da kafirci da ma halasta jinanansu. su to jama'a masu saurari lokacin da muke da ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. don su kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci na rediyo iran barka mu da wannan lokaci da fatan kwana cikin goshin lafiya muna godiya da damar da kuke bamu muna miƙa sakon gaishe gaishe mu zuwa ga yan uwa da abokanin arziki ina gaida mai gabatar da wannan shirin hassan barka sannan ina gaida haɗa mai kwamfuta mai yama akwai babba tsoho mai albarka sannan akwai yakubu mai yakubu yakuba mai aski ba da raka akwai lawal madam fada da kador daga da ilyas ilyasu kulawa da birahim haruna bingirawa da isa jigan mai saje da alkasin da abakar rahaman da nazifi kowa da kowa da ina muku barka da wannan lokaci Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim lugar malam shagar loko gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Kamar kowane karshen sati a yau ma za mu yi amfani da wannan dama domin gaisa abokanmu na nesa da na kusa. Farko yana gaida hada mai kwamfuta mai yama Ahmad Ladan Girkau Sanusi Madattai Isu Madattai. Bala ruwan kanwa Faruku Maheka Roga Yago mai aski Badaraka Ibrahim Haruna mai anguwa Ilyas Kurezi Ilyas Yakubu Digawa Dozima usman taxi motoci tahir gadar kabiru solo usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar mamman dan bare bari muhammad dan bare bari kenan tasi unguwa tudu da magaram na agwa mai faci alkasan baban lima, ahar tsoho mai albarka nijar abdulaziz prezi letoro mai sens hassan alhaji umara osenis tarka so kwalliya gazali abdu ta sawa nijar ibrahim haruna mai anguwa mamman shafi'u tupac mai wata baban rabu fajiwa ta kai isa kan mai saje gwani lawal ali gamadan kura da bukari roga roga sai banzema da ke agadas da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malin shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magarin a jamhuriyar nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk karshen mako wajen meka sabon gaishe-gaishe ga yan uwa da abokan arziki to na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa wanga shiri ɗari bisa ɗari ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokin nau shine ibrahim babangida wanda aka yi sani da kashimoni ina gaida president mamman lawan abdu bakwai shugaba ne na Ajd. ke dai nazari ina gaida mataimakin nashi shine abdulmajid alhayat ina gaida ma'aji shine mamallawan didi ina mashi fatan alheri ina gaida isu madattai sunushin madattai ina gaida husaini sitar kasuwar kwalliya gabaki daya yan garin kadamari ina ma kowa da kowa fata na alheri mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Mamba a kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Kamar kowane ƙarshen mako a yau ma na shigo shirin ne domin in gaida 'yan uwa da aminan arziki. Da farko yana gaida Muhammad Mubarak Mayar da Magara. Akwai Uda Muhammadu Jakori da Magara. Akwai Sanisi Madattai da Magara. Akwai Haji Ali Salisu Sani DJ mahares shugaban kungiyar haɗin kan matasan afirka a jihar zander akwai kadore diga ga dan filanin warje musamman ta da kumar iliyasu yakubu digawa ba akwai isa bukar tsoho mai albarka akwai murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai abokina samaria haruna eh, mazamni kasar libya daga karshe ina gaida daukacin jama'ar da ke sauraron wannan shirin mai albarka Assalamu alaikum biyu Hausa tare da musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura kamar ga da kuke ba mu dama mu gaida yan uwa da amanan arziki zan yi amfani da dama kamar haka farkon shirin da Hassan Mamman Barka ne maka fatan alkhairi da kai da duka jama'a cikin gidan nan mai albarka da kuma ma'aikatan wannan rediyo mai albarka da farko dai ina gaida hada mai kwamfuta akwai Ibrahim Haruna Rungirawa ba zamanta da Isuhu matattesu sunusu madatte ba zan manta da yahya danno azare muhammad damban akwai shugaba audu ne mai abokan rani san bauna ba zan manta da isu baturen gona wanda yake birnin kudu alhassan dan kaka mai fanta ba zan manta da alhaji marwa na as miyaji bakin bata eh, nan kano ba zan manta da yahya sonitar wanda yake garin mata mai akwai sunusi wanda yake agadas ba zan manta da ilyas wanda yake agadas duka dai wanda cikin gidan nan masu albarka saboda kasan san dambu in yawa bai jin mai ina gai da kowa da kowa cikin gidan na Allah saka da alkhairi gaba Iliya ne kanti da shayi zarkin daura kamar. Salamu alaikum Radio BOHead Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sada zumunta ga yan uwa da abokan arziki kamar haka akwai Hassan Barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida mai albarka akwai Ibrahim Iromo Dake akwai Yusuf Haruna Kariya Nijar akwai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya akwai zifi ibrahim dogar malam shagari da ke sokoto akwai faruk mahekaroga da ke jihar sokoto akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama da ke jihar kebbi a tarayyar najeriya to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya don kuma sai shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar muku da amsoshi dangane da tambayoyin da kuke yi ta bangaren al'amura na aƙida kamar yadda muka sani ne muna amsa tambayar wannan bawan allah da yake so ya san al'amura na wilaya da al'amura da suka shafi imama to mun kawo wasu al'amura da suka shafi al'amura na imamanci muka fara da imamancin imama ali salam da kuma wasu bayanai dangane da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana irshadi zuwa gare shi da kuma hadisi wanda muka gina bayani akan cewa mutumin da ya mutu bai san wanda zai kasance masa imam dinsa na wannan zamani ba to ya mutu mutuwa ta jahiliya wanda mun yi magana akan menene ma'anar mutuwar jahiliya to abin da yake mai muhimmanci domin amsa da wannan tambaya ta wannan bawan Allah shine cewa al'amari na wilaya ko al'amari na imamanci imamancin nan kamar inda muka fassara shi ba wani abu bane illa shugabanci na addini shugabanci na addini kuma 'yan uwa al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske al'amari ne wanda idan ka duba za ka ga cewa shin wannan al'umma ta musulunci zai yiwu a ce annabin Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya tafi ya bar wannan al'umma ba tare da ya nuna cewa ga wanda zai ci gaba da jagorancinsa al'amuran addini ba to tabbas duk wani mai hankali zai ce lallai bai kamata ba bai cancanta ba to in ko bai kamata ba bai cancanta ba to me ya faru to mai hankali sai ya ce tabbas manzo bai bar duniyan nan ba sai da ya bar wanda ya ce ya zama shi ne zai ci gaba da jagorancin al'umma kamar yadda yake ainihin a kowane al'amari na rayuwa a ofis ne a kasuwa ne mutum yana da shago yana da yara in zai yi tafiya zai ce kaiwa ne ka zama kai ne zaka dinga lura da al'amuran wannan shago in a ofis ne akwai wanda ake ce masa difiti wato mataimaki wanda zai ce to ofisa baya nan yanzu wane ne zan je gurinsa in mutum ya zo wannan ofis sai a ce je ka wajen dipiti dinsa a ko ina na rayuwa fa akwai wannan tsari tsari ne wanda yake babu yanda za ka yi ka ce ba za a tafi da shi ba a cikin mu na al'amura na rayuwa to idan allah ta'ala ya turo saƙo ya kuma aiko manzonsa sallallahu alaihi wa sallama ya zaɓi manzon nan nasa ya kuma ce ga sako na ka kewa al'umma su bi wannan sako to yayin da kuma shi wannan annabin da Allah ya zaɓa ya turo shi ya kasance zai koma zuwa ga Allah zai mutu ya bar duniya to shin a bisa ka'ida inda aka saba din Allah subhanahu ta'ala zai yi ne ko kuma zai ce a'a wannan annabin yadda ya ga dama kurin watakila ya yi shiru ya tafiyarsa kurin kan ma ya dura wani kan ma ya nuna wani akan cewa ya jagoranci al'umma din ta bangaren addini kaga wannan duk wanda yi wannan maganar zai tabbatar da cewa ba gaskiya yake faɗa ba to mu a namu tunanin a inda al'amura suke shine cewa lallai annabin Allah Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatamil anbiya wal mursalin ya bar duniya kafin ya bar duniyan ya yi ishara ya kuma tabbatar a aikace ya fada a magance cewa ga wanda zai masa eh, wakili ga wanda zai masa khilafanci ga wanda zai maye gurbinsa bayan ya bar duniyan nan amma kamar yadda annabi ya faɗa illa annahu la nabiyya ba'di sai dai tabbas babu annabi bayana to wannan yana daga cikin al'amari wanda wannan bawan Allah ya tambaya al'amari ne wanda in aka bibi tarihi al'amari ne wanda ya ainihin rarraba wannan al'umma ya kasa wannan al'umma kasho biyu aka samu waɗansu bayan tabbatuwar hadisai mutawatirai akan cewa annabin Allah ya nuna wanda zai ainihin ci gaba da jan jagoran wannan al'umma sai aka samu cewa waɗansu daga cikin sahabban nasa shi manzo sallallahu alaihi wasallam wanda a wannan lokuta duk da annabin yake ishara zuwa ga bayana ga wanda zai zame min jagora zai zame min halifa bayana ga wanda zai jagorance ku ko al'umma ta? su sahaban nan sun shaida sun tabbatar wa kansu sun yi ikini cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan to amma da yake dan adam dan adam ne ba ma'asumi ba duk wanda ba ma'asumi ba fa ba ma'asumi ba ne to akwai wani abu a cikin zukata sai ya kasance bayan wafatin manzo din al'umma ta rabu biyu al'ummar musulmi ta kasu kaso biyu da waɗanda suka yi ruko da wancan wasiyi na annabin sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka ce a'a su ba su ji ba ba su gani ba suka kaucewa wannan wasiya suka kaucewa wannan umarni na annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam domin a duk wani bayani da ya wuce a duk wani abu da zaka iya karantawa a cikin tarihi abin da yake tabbata shine annabin Allah anasi nasi in mun ce nasi shine nasi wanda ya fito ko dai daga alkur'ani ko kuma daga sunna nassi ya tabbatar da cewa misali ma mun ka ɗauki nausi na sunna manzo ya faɗa ko ya aikata a aikace to wannan ya nuna mana aliyu bin abi talibin a matsayin halifan annabi bayansa a matsayin imami wanda zai jagoranci al'ummar musulmi bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam to kamar yadda na faɗa bayan wafatin nan nasa an samu matsala matsalar da aka samu shine na farko dai manzon nan bayan ya mutu ya rasu yana kan gadansa ba a ma yi masa wanka ba balle a yi zancen jana'iza sai aka samu waɗansu daga cikin sahabbansa sun tafi wani guri can da ake kira saqifatu bani sa'ida suka je suka zauna suka taru sahabbai ne manya-manya suka yi zaɓe election suka ce a'a yanzu tunda annabi ya rasu ya kamata mu zaɓi halifa waɗansu daga ciki suka ce a wani irin zaɓe kuma ai muna da wanda annabin Allah ya riga ya nuna shi tun kafin ya rasu akan cewa bayansa shine zai ci gaba aka yi jayayya wannan suka ce a'a ba haka ba wannan suka ce a'a ba haka ba wannan suka ce a'a ba haka ba to daga ƙarshe dai waɗanda suka yi rinjaye sai suka zaɓi Abubakar a matsayin halifa na farko a wannan guri da ake ce masa saƙifatu bani sa'ida a wannan lokaci annabi ya rasu su kuma waɗannan waɗanda suka ƙi tafiya wajen wannan zaɓe da aka yi sai suka tsaya a wajen annabi aka yi masa wanka aka yi masa sallah aka yi jana'izarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tun wannan abu da ya faru shine fa aka samu al'ummar musulmi ta rabo rabo biyu waɗannan da suka tsaya tare da annabi aka yi jana'iza din nan aka yi sallah suka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam jana'iza aka je aka binne shi to su ne fa waɗanda ake kira shi'atu ali waɗanda duk gaba ɗayansu sahabbai ne su manya-manya wanda suke tare da aliyu bin abi talib dama ali bin abi talibin shine a tare da annabi shine akan gawar tasa shine wanda ya jagoranci dukkan al'amura na wanke shi da sallansa da jana'izansa sai waɗannan sahabban da suka ki tafiya wajen wancan election zaɓe da aka yi na ainihin sabon halifa suka ce su suna nan tare da ali suna nan a wajen jana'iza din to wannan ne fa mafi girman abu da ya faru a cikin al'ummar musulmi aka samu rabo biyu waɗancan suka tafi waɗanda suke bin makarantar zaɓe da aka yi ta fatu bani sa'ida sai kuma waɗannan waɗanda suka kasance tare da ahalul baiti ma wato 'yan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam suka ce mu mun ji mun gani abin da annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa na mu kasance tare da alkur'ani da ahlul baiti to muna tare da ahlul baiti mu ba za mu je wajen zaben nan ba muna nan a wannan guri aka yi jana'iza da su aka yi sallan aka yi sallaci ainihin gawar manzo sallallahu alaihi wa sallam aka je aka yi jana'izar sa aka binne shi to waɗannan abubuwa 'yan kwani idan muka bayani akan su muna ina bayani ne akan farkon abin da zai iya kasancewa wani abu wanda ya rarraba al'ummar musulmi to idan kana tambaya akan wilaya da imamanci to a nan imamanci na addini waɗanda suka je suka yi zaɓe sai suka ɗauki waɗancan waɗanda aka fara zaɓensu a kan su ne imamai ko kuma ba su taɓa kiransu ma da imami ba a wannan lokaci suna kiransu ne da hulafa'u suna kiransu da su ne halifofi su kuma waɗannan waɗanda suka tsaya wajen jana'izan manzo sai suka kasance su kuma suka ɗauki aliyu bin abi talib akan shine imami na farko wanda zai ci gaba da jagorancin al'ummar musulmi bayan fatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan ne aka rabu biyu ashe nan? akwai waɗanda suke bin makarantar imamanci akwai waɗanda suke bin makarantar halifanci to nan idan kana so ka san bambanci za mu yi bayani akan me bambancin halifanci da kuma me bambancin imamanci sannan imamancin nan a wajen waɗanda suke bin mazaban alibeti akan me ya ginu sannan kuma halifanci akan me ya ginu insha Allah a shirin na gaba za mu yi bayani daidai gwargwado saboda lokaci za mu tsaya nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Allahu akbar الحبيب محمد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan rastan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da yakin ahzab ko kuma rundunoni ko kuma yakin gwalalo a shirinmu na karshe dai mun ji yadda kisan amr bin abdulwad ya rikita mu mushikai sannan sun nemi fansar gawarsa da dinari dubu goma don kada musulmi su yi musla da shi kamar yadda su suka yi wa amin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutla a yakin uhudu wato hamza dan abdulmuttalib amma a lokacin da dan su ya isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masu su ɗauki gawarsu su musulmi ba sa cin kuɗaɗen matattu banda haka mun ji yadda wani da ake kira na'im dan mas'ud mutumin gatsafan wanda ya musulunta ba amma ba tare da kabilarsa tsafan sun sani ba ya nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah kuma ya ba shi izini na ya raba kan mushrikai da kuma Yahudawa inda ya fara da Yahudawa ya ba su shawara da su bukaci tafan da kuma Qurayshawa su mika musu manya manyansu su su rike don kada su tafi su bar su da musulmi don ba za su iya fuskantar musulmi ba sai kuma suka amince da hakan daga nan sai yana yin bin mas'ud ya je wajen abu sufyan da kuma shugabannin ƙureshawa ya ce masu amma kun san matsayina a wajenku ni masoyinku ne sai suka ce e akwai labarin da na samu ku ɓoye shi sai in gaskiya ta bayyana sai suka ce menene sai ce ai yahudawan banu ƙuraiza sun yi nadamar abin da suka yi sun je sun cimma matsaya da muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan cewa za su karbi manya-manyan ƙuraishawa su bashi ya kashe su sannan su kuma za su ci gaba da zama da musulmi cikin aminci sai suka amince sannan ya je wajen shugabannin ƙabilarsa wato gatafan su ma ya faɗa musu kamar yadda faɗa wa abu sufiyan da manya-manyan ƙurishawa su ma suka amince sai bayan 'yan kwanaki abu sufiyan da shugabannin gatafan suka aika wa yahudawan banu ƙuraiza kan cewa su fito su yaƙi musulmi wato su su yaƙe su a cikin gida sannan mu shirkai kuma daga waje sai suka ce nan ba gida ne ba bukatunmu na karewa don haka a fara yaƙi don a gama kafin bukatunmu su kare sai yahudawan banu ƙuraiza suka ba su ansa kan cewa ai gobe asabar ce mu ba ma aiki a ranar asabar don haka ba za mu yaƙi ba banda haka muna buƙatar ku ba mu manya-manyan ku mu riƙe a matsayin lamuni kan cewa ba za ku tafi ku bar mu da musulmi ba a lokacin da ɗan saƙo ya zo masu da ansa sai suka fara tunanin lallai abin da na'im ibn mas'un ya faɗa musu mai yiwuwa gaskiya ne sai suka sake tura ɗan saƙo zuwa wajen yahudawan suka ce masu to mu ba za mu bako mutum ko guda ba daga cikin mu. idan kun ga dama ku yaƙe su idan kuma ba ku ga dama ba ku ci gaba da zama tare da su sai yahudawan suka ƙara tabbatar da cewa lallai mai yiwuwa abin da na'im ibn mas'ul ya faɗa musu gaskiya ne da ƙarshe dai suka ce wallahi ba za mu yaƙe su ba sai kun ba mu lamuni kan cewa ba za ku tafi ku bar mu ba suna cikin wannan hali ne sai allah ta'ala ya aiko da iska mai sanyi kuma mai ƙarfi cikin dare wacce ta tumɓuke hemominsu ta hana su kunna wuta karfin iskan ya kai ga tana ɗaukar hatta tukanen su a lokacin da suka ga zama ba za ta yi ba sai kawai ɗaya bayan ɗaya suka tafi har aka waye gari duk sun watse sun kama hanyar garuruwansu da wannan yakin ruwan sanyi allah ta'ala ya ba wa musulmi nasara akan mushikan makka da kuma ƙawayensu kimani dubu goma wa'anda suka zo madina da nufin kawo ƙarshen musulmi da ko musulunci alkur'ani mai girma ya yi maganar wannan yaƙi a cikin sura ta musamman mai suna suratul ahzab a cikin alkur'ani mai girma da idan allah a nan gaba a cikin shirye-shiryenmu za mu dubi abubuwan da ayoyin suratul ahzab suka kunsa masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu yi dubi ne akan wani nazari da aka yi da ke cewa ƙasashen turai suna gab da samun rabuwar kawukansu dangane da yakin da rasha ta shelanta akan ƙasar ukraine za mu ji dalilin haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun farkon barkewar yaƙi a tsakanin rasha da ukraine turawa suke ƙoƙarin nuna cewa kansu a haɗe yake wajen fuskantar moscow babu wani saɓani a tsakaninsu bugu da ƙari sun kuma ƙariya cewa rasha kada ta ɗauka cewa kotu tsammaci za ta iya raba kansu balle hakan ya zama mata wani makami za ta yi amfani da shi a yakin da ta shelanta a kan ukraine sai dai ba a je ko'ina ba waccan burgar ta kasashen turai ta fara nuna cewa ba ta ginu a kan tushe mai karfi ba wata kasida da wata marubuciya mai suna natali tishi 'yar kasar italiya ta wallafa a mujallar nan ta amurka foreign affairs ta taɓo wannan batu da yin nazari a kansa ta fuskoki da dama Ƙasidar dai ta kunshi bayani akan abin da ake magana a kan shi na fara bullowar rabuwar kawuna tsakanin ƙasashen na turai ita dai natali ta kasance ƙwararriya a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da kuma yin dubi akan rawar da turai take takawa a duniya a wannan kasidar tata ta bayyana cewa abu ne mai yiwuwa baraka tsakanin kasashen na turai dangane da yakin ukraine ta kara kamari da tsananta marubuciyar ta ce matsin lamba na tattalin arziki da kasashen turai suke fuskanta Shi ne zai zama Haba haba'isin bular wannan sabanin da kuma faɗaɗarsa wanda idan har ya ci gaba bai iya kaiwa ga samar da matsaloli a cikin kasashen da kuma rushewar tarayyar turai ma baki ɗaya kamar yadda marubuciyar ta bayyana watanni shida dai sun gushe daga barkewar yakin da hakan ya sa ci gaba da ba da cikakken goyon baya da ƙasashen turai suke yi ga ukraine yake samun ja da baya sannu a hankali wato ƙumajin da suke da shi a farkon yakin yana raguwa sannu a hankali sannan kuma hawa farashin kayan abinci wanda yake nufin raguwar karfin ciniki na kudaden turai abu ne da a halin yanzu aka fara ganinsa a ƙasa a karan farko kudin tarayyar turai wato euro ya yi daidai da dala sannan mahadalan ta shige gabansa wato karfin da take da shi na sayan kayayyaki ya ragu in a kwatanta shi da na dala wanda za a iya cewa hakan shine karan farko tun da aka kirkiri waɗannan kuɗi. makamashi wanda yake ginshiki ne mai muhimmanci na tattalin arziki na turai yana ƙara zama mai tsada wannan marubuciya ta ce a zahiri ne ake ganin cewa da akwai haɗin kai a tsakanin ƙasashen na tarayyar turai amma kwance a ƙasa da akwai rikici da saɓani akan yadda za su iya ci gaba da fuskantar yaƙin na ukraine da irin matsayar da su ɗauka. ɗauka tasirin wannan yakin na ukraine ne ya yi sanadiyar rushewar gwamnatin haɗaka ta ƙasar italiya kuma a wannan ƙasa ta italiya ɗin ana ci gaba da samun matsin lamba daga wasu jam'iyyu na ƙasa akan a daina taimakawa kef da duk wasu makamai da ake yi a yanzu marubuciyar ta ce sau biyar a jere tarayyar turai ta kakaba wa rasha takunkumi a cikin sauki bisa amincewar dukkanin bangarorin wannan kungiya kamar kiftawar walƙiya sai dai yanzu da aka zo kan batun kakaba takunkumi a karo na bakwai lamari ya ci tura bangarori daban-daban na kasashen turai ɗin suna da saɓani akan aiko kar ayi idan kuma za a yi ɗin to a kan me za a yi wani takunkumi za a ƙaƙaba wa rashin a ƙarƙashin wannan ƙasidar ta rubuta cewa mafi girman hatsarin da tarayyar turai take fuskanta shine halin da ake ciki a yanzu na rashin cimma wata matsaya akan kawo ƙarshen yakin da kuma rashin sanin me ya kamata su yi moscow za ta iya yin matsin lamba akan wasu ƙasashen na turai domin su kuma su wa ukraine matsi kan ta miƙa kai ga rashin hakan za ta iya faruwa ne ta hanyar yi wa wasu ƙasashen na turai sassauci da za su samu sauƙin matsalar tattalin arziki musamman makamashi da suke saya daga rasha matsayin tattalin arziki a cikin ƙasashen na turai yana ƙaruwa ta yadda ya fara haddasa sakamako mai hatsari a siyasance a cikin ƙasashe kamar faransa da italiya jam'iyyu masu tsaurin ra'ayi na kishin al'umma sun fara jawo hankalin mutane a kan yadda gwamnatoci suke kashe makudan kudade wajen taimaka ukraine da makamai marubuciyar ta ci gaba da cewa dama waɗannan irin jam'iyyu suna da karɓuwa iya gwargwado to yanzu sun samu makami a hannu da za su yi amfani da shi wajen ƙara jawo hankalin mutane suna nuna musu cewa kuɗaɗen da gwamnatocinsu suke kashewa su ne suke ja musu tsadar rayuwa a wasu ƙasashen ma dai an fara zanga-zanga irin wannan jawabin da suke fitowa daga jam'iyyun siyasar zai jefa haɗin kan gwamnatocin ƙasashen na turai a cikin hatsari sannan kuma uwa uba ya iya jaza rushewar ita kanta ƙungiyar tarayyar turai inda cibiyarta dama dai tun da fari da akwai wani tsohon tsabani da ake da shi a tsakanin ƙasashen na turai bisa kusanci ko kuma nisan da suke da shi da ƙasar rasha ga misali ƙasashen da suke a gabashin nahiyar turai musamman na yankin baltic da poland suna son ganin an tsananta takunkumai akan ƙasar ta rasha da ƙara matsin lamba a kanta ta kowace fuska suna kuma son ganin an ƙara yawan taimakon makamai da ake baiwa ƙasar ukraine ta ci gaba da fada da rasha su kuwa ƙasashen da suke yammacin turai kamar faransa italiya da jamus sun fi son alalubo hanyar da za a sasanta da rasha ɗin maimakon ci gaba da fada da ita irin haka rasha ta dogara da lokaci wajen ganin an samu baraka a tsakanin ƙasashen na turai domin batutuwa guda biyu na makamashi da abinci da suka yi tashin gwauron zabe a cikin nahiyar sun isa samar da matsala a cikin waɗannan ƙasashen a ƙarshe kuwa su sa gwamnatoci su fara ƙoƙarin lalubo hanyoyin magance su ta hanyar kawo ƙarshen yaƙin da zai sa rashin ta yi nasarar da take nema. kuma abu ne mai yiwuwa rashin ta tsammaci cewa ita kanta tarayyar turai din a matsayinta na kungiya da cibiya za ta iya rushewa baki daya rasha tana sanye da cewa takunkumin da aka kakaba mata yana cutar da ita kuma zai ci gaba da yin tasiri a kanta amma kuma a lokaci ɗaya ba ita kadai ce za ta ji jiki ba su ma turawan suna jin jiki kuma gwargwadon yadda lokaci ke tafiya za su ci gaba da ƙara jin jikin ta fuskar makamashi masana sun tafi a kan cewa babu wani makamashi a duniyan nan da za a iya maye gurbi na rasha da shi ga kasashen turai don haka komai jimawa turawan za su koma ga moscow Da fuskar takin zamani rasha ce ƙasa ɗaya tilo wacce ta fi wa duniyan nan wato shi hatta kuma su kansu ƙasashen na turai sun dogara da kaso mai yawan gaske a kan rasha wajen samar musu da takin zamani don haka ba za su iya ci gaba da salwantar da bukatu da manufofin tattalin arziki ba a kan batutuwa na siyasa dole su samu hanyar da za a tsaya tsakanin su da ƙasar rasha ɗin to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to nan zamu karkare sai idan Allah ya mu gobe za a je mu dauke da wannan shirin kafin lokacin abdurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya